na ba yau muna ashirin ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da goma ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da uku Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da yi mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa idan dai ba manta ba muna cikin wannan littafi mai albarka wanda yake magana kan makhawifu salihin min adami qabulil amal yanda magabata suke jin tsoro ko zai kasance ba an shi ayyukansu ba wannan abu ne wanda ya kamata magabata sun ji tsoro za mu ga misalai tun daga mafi annabawa sannan har zuwa sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa da duk wasu magabata to ashe ko abinda waɗancan suka ji tsoro to ya kamata mu ma fi jin tsoron shi domin yadda waɗancan suke idan aka kwatanta mu da su to kamar bambancin sama da ƙasa ne to amma kuma suna jin tsoro ballanta namu idan ba ya manta ba kuma muna magana kan dai sharhin wannan hadithi wanda ya ce babu wanda aikinsa zai tsirar da shi a lahira sai dai wanda Allah ya so shi da rahamansa an yi maganan imamu ibn rajab an yi bayaninsa an yi maganan alhafiz ibn hajar an yi maganan imamun nawawi yanzu muna magana akan maganan imam alhafiz ibn hajar alaskalani kenan rahimahumullah a jiya in ba manta ba mun zo wajen wata fassara da ibn jauzi shi kuma ya yi ya ce duka waɗannan abubuwa idan muka kalle su wajen tsoron ayyukan nan to za mu tattara abubuwa guda hudu waɗanda su ne ya kamata mu riƙe kuma mu yi ta marajansu na farko aka ce farko ma tukunna idan ka yi tunanin yin aiki ai sai ka gano ma datar da kai da aka yi kai aikin rahama Allah ne inda Allah bai so ka da rahama ba ta wajen yin imani da wajen yin da'an ba yadda za a yi aikin wanda kuma waɗannan su ne dalilin tsiran ka yi imani ka yi da'a domin imani da aiki na kwarai su ne in kai an baka dama abu hudu aka ce ka tsare wanda shi abokan aljazairi ya yi a cikin littafinsa aljannatu darul abarar wa tariqul muwassalu ilaiha ya ce idan allah ya taimake ka kai imani kai aiki na kwarai waɗannan su ne ijabiyat sannan salabiyat kuma wanda za ka kayi kada ka yi in kai imani kai aiki na kwarai sannan ka nisanci shirka ka nisanci sabo to za a damƙa ma makullin aljanna to amma kuma kamar yadda muka sani kuma wasu magabatan sai suka ce to ai kuma makulli yana da haƙora idan ka riƙe makullin nan da kyau ka sarrafa shi da kyau ka riƙe haƙoran shi lafiya lauto duk ƙofar da ka zo da ita sai ya buɗe makullinta ne ko inda makulli ne amma yanzu makulli komin kyan shi in ka ɓata haƙoran kaga daga nan sai dai ka riƙe shi ya zama abin ado amma ba zai buɗe ƙofar nan ba to ashe kenan akwai ayyuka a ciki to amma datar da kai da aka yi wajen imanin nan da aiki na ƙwarai aka datar da kai ka gano shirka ka gano sabo ka daina ai Allah ne ya datar da kai to dan ka samu aikin ka ashe daga Allah ne ɗaya kenan ko ina faɗi da Hausa ne dan ko da Hausa mutum ya rike abu na biyu aka ce ai shi bawa bai da wani abu da zai mallaka a hannunsa a ce kayan tuntuni wanda duk ya san karatun bawa bangaren fikihu bai mallaka kuɗi ko kodago ya je ya yi noma ko aiki ya yi ko kyauta aka mai duk abin da ya samu na sayyidihi ne na shugabansa ne sai dai in shi ga dama ya ban masa amma komi nashi na mai gidan shi ne shi din kanshi na mai gidan shi ne zai iya ya sa ka ka je gona kai noma kai mai faskare kai aiki kai komi ka ɗauko kaya kai dako kai komi ya ansha kuɗin radda ya ga dama in ya ga dama ya ka daina aiki sosai ka fara tsufa watakila yanzu kana cin abin da baka iya nemowa in ya ga dama kuma sai ya kama kai kai kasuwa ya sayar to kai tun da bawa ne in kai kasan a ɗan adam ma ana irin wannan bautan to yaya tsakanin mu da Allah mu da shi ya halitta mu shi ke mana komi shi ke mana komi duk komi da ke jikinmu nashi ne ya ga dama ya kwace ɗaya yanzu yanzu nan kun ga mun ba da misali ran nan ga wanda ya bauta shekara hamsin ko aka ce to an gafarta ma ya ce to minai da za a gafarta ma ya ce minai da za a gafarta ma aka ce a'a ya ce shi da ya shekara hamsin bai sabo ba to miyai a'a daban-daban ne daban-daban ne na ɗari biyar daban na mai hamsin daban amma dai ka kyauta amma dai na ɗari biyar shi daban shi na ɗari biyar da ido aka kwatanta shi kuma na ɗari na hamsin shi bautai ya yi sai aka ce gafartu laka an gafarta ma sai ce to dama mai na yi sai aka ce to shi kenan sai aka ɗan girgiza mai jijiyar wuya ta fara ciwo da daddare ya kasa bacci sallar da yake tunani yana yi jijiya ta riƙe ya kasa sallah sai aka aiko mala'ika aka ce to yanzu wannan ciyon bayan nan sai aka natsar da shi kuma ya samu sauki sai aka ce to yanzu bautar da kai ta shekara hamsin an yi zamiya an zame da wannan lafiyar da aka baka shekarar ka ta bautar shekara hamsin to da aka auna yanzu ni'imar da aka yi ma ta warakar da aka baka yanzu ta cinye wannan bautar ta shekara hamsin sai kuma mi daga nan daga nan ya zai yi to an kare saboda haka muke yayi Allah baraka wa ta'ala to shine nan sai aka ce tun da kai bawa ne ni bawa ne ke baiwa ce kenan duk aikin da ka aikata to ai na mai gidanka ne asali na wanda ya yi ka ne to sai ga dama bayan nan sai ya ce to na ban ma da falalata yanzu ba komi abin da kai din na ban ma bawan da aka rubuta mai fansa in mai gidan shi ya rubuta mai fansa ya ce ka je ka nemo dubu ɗari biyu daga nan ka zama ɗaya yana ganin mai wanda ya sa mai fansa ya mai alkhairi fansa ma an sa mai zai kawo kuɗi to balle kuma da ya fara biya sai ya ce to sauran kuma na ban ma ba zai daina girmama shi ba to ya kai kake gani da ni da kai mun kalli yadda Allah ke mana tabaraka wa ta'ala shine abu na biyu abu na uku aka ce sauran hadisai waɗanda duk suka yi magana akan maganan shiga aljanna duk hadisan da suka zo suna magana akan cewa shiga aljanna to fa suna magana ne shigan nan dai in dai shiga ce ba wanda zai shiga sai da rahama Allah to amma wajen raba wurin zama a cikin aljanna bayan an shiga to shi wannan nan ne ake kallon ayyuka ya fito ko ashe kenan har yanzu fa abun nan na busa ladan na dauka kana ji eh to in ya gagare ka ai sai ka kira kuma ra'is ka ce to nan ya gagare yanzu yanzu ko bai nan to to ita gyara bai yi wa saboda haka daga nan sai ka kalli ayyukan nan sai ka ce to gaskiya kenan ya nuna ba wanda zai shiga aljanna ya samu a ce shiga aljanna sai da rahama Allah da falala Allah to bayan an shiga ciki an barno za a raba wurin da za a zauna kowa da matakalan shi wani yana hawa na kaza wani yana hawa na kaza wani yana hawa dubu shida da ɗari shida har wani abu yana can ƙarshe wasu idan aka zo sai an kalli aljannan su kamar yadda muke ganin taurari sahabbai da kan suka ce amma waɗannan annabawa ne aka ce ba annabawa ba ne mutane ne wanda suka gazganta manzanni suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai suka hana idanunsu bacci lokacin da wasu ke bacci suka yi sadakoki da abin da Allah ya ba su sau da suke da wannan gidajen annaba sun wuce nan amma waɗannan yadda muke ganin taurari haka za a ganin gidajen wasu sabai suka ce waɗannan sai dai annaba aka ci ba annaba ba ne bayan Allah ne to wannan matsayin da za a samu wannan rabon to wannan shi ne ake raba ana kallon ayyuka abu na hudu na ƙarshe ne mu riƙe wannan gayatu ahammiya ya ce duk aikin da ka yi a rayuwarka in a kwatanta shi da abin da za ka samu a lahira da zaman da za a yi a lahira to ai zaman da kai duniya ɗan kaɗan ne mun yi lissafi nan sai ka shekara 84 ƙaranci sai ka yi shekara tamanin da hudu sannan a lissafin Allah ka ci awa daya a duniya na haka yanzu duk wanda bai kai shekara tamanin da hudu ba har yanzu bai ci awa daya ba a lissafin Allah a duniya to abin da gaba ɗaya rayuwarka ba kama kai shekara tamanin da hudu ba in ma ka kai tamanin da hudu sannan ka ci awa daya to bautar da kai cikin awa daya ta dalilin ta za a je a baka gidan da za ka zauna abadal abadi har abada ba ƙarshe to infinity kamar yadda kuke cewa to yanzu ya za a yi ka kwatanta wannan rayuwar ta nan mai karewa ya kaɗan da wadda za a baka a lahira wadda ba ta karewa ko ka kai a ciki ai kaga aikin nan kaɗan ne ya fito ko akwai wata magana da muka karanta can baya a cikin wani littafi namu na rakai da na ganta na tuno da ita na ce yana da mahimmanci in tuna maku game da ita musamman waɗanda lokacin an yi abun nan ɗin da su tana da matukar mahimmanci kuma tana da alaƙa da wannan maganar da muka yi magana wanda malamin ya kawo ya bayani a kanta yana gaya mana cewa wato su ayyukan nan gaba ɗayansu idan mutum ya kalle su yana cewa wato malamin cewa wa as'abu shay'in fi alan nafsul mutma'inna kun ga rai sun kasu kashi uku akwai nafsun wadda ake ce mata lawama akwai nafsun wanda take ammara akwai nafsun mutma'inna ba su za mu yi magana duka ba ita na tsatsar zaɓaɓɓe, ita ce mutuma'inna wadda ake ce mata ya ayyatu hannafsul mutuma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wa dakhuli jannati kuma aka yi magana cewa abdullahi bin abbas duk da dai akwai maganganu akan sun yi ta magana amma dai mahallu shahid lokacin da ya zo mutuwa aka ce an ga wani ɗan tsuntsu ya zo ya shiga cikin kabarin bayan na aka ga ya fita aka ji sauti aka ce an ji daga cikin sautin nana cewa ya ayyatu hannafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan fada fadkhuli fi ibadi kuli jannati aka ce tsuntsun nan yayi sama wannan wani abu ne na musamman da ake magana to wannan nafsun ita ce zababba aka yi magana a kansu aka ce to ita kanta natsatsan abin da ya fi bata wahala shine takhlisul a'mali min ash-shaytan yanda za a yi wajen aiki ta aikin da zai cire sharrin shida a jikinta na tsatsafa kenan tana aiki tana aiki amma shaidan zai iya zuwa ya burkuta ta ya bata mata wani abu wa min al hakanan ita ma ammara ita ai ta mafi tsanani wanda ita shaidan ya falau wasala minha amalun wahidan da wannan da za a samu mutum ya samu wani aiki guda ɗaya ya kai wurin Allah idan bawa ya samu ya yi aiki ɗaya har ya kai wurin Allah lanajabihil bihil abdu da bawa ya tsira walakin abatil amara ai shaitan sai dai ita wannan ran wanda take ƙoƙarin ta ɓata mutuma inna ɗin da ita da shaidan za su yi ta fafatawa an yada a amalan wahidan ya sulu ilallah su bar mutum ya wani aiki guda ɗaya da zai kai wurin Allah shaidan zai fafata ya fafata ranka amara bisu'i za ta fafata da kai ta yi iyayinta sai ta ga har ka je wurin Allah baka da aiki ko ɗaya saboda ta san idan ka samu aiki guda ɗaya ya kai wurin Allah za ka tsira to bari su yi ƙoƙari duk yadda za a yi su ga sun bata ma aiki aisha shi yasa kuka ga muka karanta tun farkon littafin Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala aka ce ya zo mutuwa har zai mutu ku kalli irin Imam Ahlus Sunna wal Jama'a ke ce mashi amma lokacin da ya zo mutuwa kuma sannan shi da kanshi aka ce an yi mafarki an gan shi ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma shiga aljanna aka tambaye shi aka ce yaya aka yi aka ce dalilin kawai ya tsare wannan wannan wannan wannan abin nan dinnan saboda zaman shi ya tsare sunna aka ce mai imamu ahli sunna wal jama'a aka ce dalilin wancan maganan da yi ta abin nan ba akwai wurin da aka ce saboda wani abu guda daya da ya raya kawai na sunna dalilin wannan kawai aka ce ya tsira shi ma aka ce ai saboda sunna guda daya da ya tsara na mance magana amma akwai na eh wancan na yake nan maganan qur'ani halitta ne ko ba halitta ba akwai wani ma wanda shi ma wani ya zo ya ce saboda abu guda ɗaya <clears throat> da aka zo amma na manta magana wanda shi ma aka ce dalilin wannan dalilin wannan raya wannan sunan da aka ce mashi ya shiga abin nan aljanna saboda haka abin nan ne ku duba shek Sal wannan shek bin bas rahimahullahu ta'ala wani ya mashi tambaya yake ce mashi yana takalmin mutum ne ya tsinke ku lura ya ce takalmin mutum ne ya tsinke sai aka ce ya zai yi sai ce baya halatta ka yi tafiya da kafa ɗaya da takalmi ɗaya ba takalmi sai ka cire bara takalmi wannan ɗayan yanzu ka tafiya a karantun da ka ya tsinke sai wani ya ce takalmin shi ne ɗaya na can ko ɗayan ya tsinke ko ko ɗaya na can sai ya sa ɗayan ya yi taku ɗaya biyu ya je inda ɗayan yake ya fito ko kaga kaman ba komi ko kamar yanzu takalmin ka wani ya halba ma shi ya koma can kana nan ka aje nan sai wani ya halba shi sai ya je ya fada jikin bangon can kaga karshen ta sai ka sa daya sai ka taka ka je inda dayan yake sai ya ce ka yi hakuri ka ɗauki ɗayan nan ka je ka tadda ɗayan sannan ka aje ka sa ya fi maka akan kai taku ɗaya a rayuwarka sabanin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi saɓanin abin da annabi ya karantar kar ka yadda kai ko taku ɗaya ne wurin saɓa manzon Allah yanzu ku kalle yanzu wanda zai tsare wannan maganan takalmi monita aka ce kada kai wannan takun wajen sa'a manzon Allah kakkai taku ɗaya da kafan nan wajen zuwa ɗaukar ɗayan nan yanzu ya zaka ga sauran abubuwa ya fito ko to shi kuma wannan shi ma haka ku dubi irin matsayinsa amma da aka zo zai mutu sai aka ji kawai yana cewa la ba'du la ba'du aka zo ɗansa da ya farfaɗo ya tambaye shi ya ce mashi naji kana cewa la ba'du ya ce shaidan ne yake tsayawa can wurin yana ziga ni yana cewa Aishi shi yayi yayi yayi yadda zai halaka ni amma bai samu iko ba saboda haka na tsira nike ce mashi da saura tukunna faɗa da ni da kai bai kare ba har sai Allah ya taimake ni na mutu ala sunna na mutu man sabawa, na mutu da kalman shahada ku kalli irin matsayin irin waɗannan mutanen nan muka karanta Imamu Ahmad fa banda Qur'ani banda sauran ilmomi yana haddace da hadisan manzon Allah miliyan guda miliyan fa ba dubu ɗari ba kamar yadda muka yi magana na huffaz na jiya shi nashi saboda haka ya zama imam su nasu ana maganan daga dubu ɗari ne wanda ya haddace daga dubu ɗari to shi nashi sai da ya haddace miliyan ɗaya da ka ku kalla saboda haka irin waɗannan abubuwan suna da ban mamaki saboda haka dole ne mutum ya tsaya daga kallon irin waɗannan abubuwan yana kallon irin darajarsu ya fito ko to don haka sai mu kalli waɗannan da haka wanda ya samu wannan matsayin ya samu irin wannan babban girma to kuma ku jifa yana jin tsoro ranar mutuwar shi ana ce dan na ziga shi yana cewa to yaya za a yi kai ka zo kai tunanin cewa wai ka yi wata bauta ko sallah ce ko sadaka ce ko azumi ne ko wai kai ka zama wani muridin da za ka zo ka rika cewa wai yanzu ka ma daina bauta saboda in ka ci gaba da bauta yanzu wai sai dai wai kai yanzu ma wai ba abun biyan kama to ya ce ma an karɓi wanda kai din balle haka ce ba abin biya saboda haka bari ka dena ko kuma a ce to yanzu bari ka ya kai zunubi kawai wai saboda ya rage ladan saboda kai ladan ka ta kai yawan da ba a iya biyan ka sai kai zunubi bayan nan ya gaya ma komin darajar ka za kai sahabi ne balle ha a ce a kai wani irin matsayi to annabawa fa ma wa yad'unahu khawfan wa ragaban suna su kansu suna kiran Allah tabaraka wa ta'ala suna tsoro suna fata to yaya wani wanda ba su ma ku duba nan muka karanta annabi ibrahim shi ke cewa wala tukhzini yawma yub'athun kada ka tozarta ni ranan da ake tada mutane yawma la yanfa'u malun wala banun ranan da 'ya'ya ko dukiya ba za su yi amfani ba illa man atallaha bi qalbin salim sai dai wanda ya zo ma Allah tabaraka wa ta'ala da zuciya wankakka shine zai tsira ranan nan ya fito ko to shine nan wanda yake cewa saboda haka shaidan zai yi kokari walakin abatin al'amara ai an yada wa shaitan an yada amalan wahidan yasilu ila Allah za su tare mutum idan ba za su bari ko wani aiki ɗaya ya kai wurin Allah ba kama qala badul arifin kamar yadda wani daga cikin masana Allah yake cewa wallahi lau a'lamu li amalan wahidan wasala ilallah la kuntu afrahu bil maut min al ghaibi yaqdumu ala ahlihi yace wallahi da zan samu labarin ina da wani aiki guda ɗaya nawa da ya isa wurin Allah to za zan yi murna mutuwa ta zo ta ɗauke ni fiye da yadda mutumin da ya yi tafiya shekaru mai yawa baya nan ya dawo yake murna wajen haɗuwa da iyalinsa ya kake ganin murna in an dawo saboda haka jama'a mu kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala mu yi abin da za mu iya yi sannan mu yi ta roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓar mana ayyukan nan da falalasa da rahamarsa sannan kuma ya sa mu cikin aljanna da falalasa da rahamansa idan an shiga aljanna wannan maganar rabon gidaje kuma wannan ai ba ma sai an nema wannan kuma kuma wani abu ne har dai an shiga aljanna to ai ko za a sabu wurin zama tunda wanda ya shiga daga karshe da yake tunanin babu daga karshe da aka ce mai ai ya ce mata ba ce kashi yana ganin ba zai samu ba ka ce wane mutum ai da ya shiga sai da aka ba shi kwatankwacin sama da ƙasa sau goma banda na farko wajen so sha ɗaya kenan wani kuma aka ce mashi ko kana son a baka mulkin ƙasar ka ya zama aljannan ka ita ce tafi duk abin da wani sarki na duniya ya mallaka a baka kwatankwacin wannan ya ce har cewa ya ma Allah an neman izgili ne ya za a in samu wannan aka ce baka sanni ba ne to za mu ɗora daga jiya akan maganan al'imam hafiz ibn hajar kenan wa kurmani a ƙarƙashin wannan dai imamul kurmani yake cewa alba'u fi qawlihi wajen da aka yi magana ba'u din nan da aka ce bima kuntum ta'malun wato ku shiga aljanna da abin da kuka aikata ya ce laisa lissababiyya bal lil ilsaqi kawai wannan ba ma ta sababi ba ce kawai ta haɗuwa da magana ce ta cewa kuna da magana ai almusaba au ai uristumuha mulabasatun au musahaba an ba ku aljanna ne kawai liƙe tare da kawai kun yi aikin da an yi aiki saboda haka aka haɗa maku saboda kuna cikin wanda suka yi aiki ai au lil muqabalati nahwa ataitu shata bir dirham kaman kawai irin abin da zaka ce ka ce an baka akuya kaman ka ce ka sai wannan akuya an baka ita da dirhami daya to zai iya yiwa ba dan ka ba da dirhamin ba da ba baka ba amma kuma dirhamin ai ka ga kalle shi abin da bambanci da wannan to koma an haɗa wannan din ai ka yi aikin ne to amma da kai aikin ko da kai musahaban ko ko ya zama ta dalilin ta ne aka baka ko da ka bada dirhamin ne aka baka ai wanda ya baka dirhamin kuma yanzu shi ya baka akuyan inda a wajen aiki ne na dan adam wa bi hadal akhir jazama shaykh ai jamaluddin ibnu hisham da wannan ne malam har yazo yanke yayi magana yace a fil mughni fa sabaqa ilayhi fa qala turaddu al ba'a lil muqabala wa hiya dakhilatu ai ala al a'wadi kashtaraituhu bi alfin yace ai ana amfani da ba'un a ce mata na muqabala kayi abu saboda shi aka baka kaman ka ce ka so wannan abun da dubu daya aka baka dan ka ba da dubu daya an baka amma ba ko ta ina ake amfani da ita haka ba wa minhu udkhulul jannata bima kuntum ta'malun da wannan ne aka kawo ka ce udkhulul jannata bima kuntum ta'malun suka ce dan wannan ne wa inna ma lam tuqaddar huna lisababiyya ai kama qalatil mu'tazila amma ba a dangana ta ba da sababiya irin wanda shi abin da yake gudu idan aka ɗauke ta aka ce sababiya ce kai tsaye to nan mu'tazilawa za su samu dama su fake su ce saboda haka shi yasa mutum yana shiga aljanna ne dan aikinsa su haka suka ce suka ce ba Allah ne ke yin ka kuma ya ma aikin ka ba a to mu ko mun abin nan ahlus sunna su ko ta suka yi a'a ai da kai kanka da aikin da kake yi din duk Allah ne ke ma in bai so ba bai taimake ka ba za ka ba ya fito ko wa kama qala al jami'u fi lan yadkhula ahadun al janna bi amalihi yace ba wanda zai shiga aljanna da aikinsa li'anna al muti bi irwadin qad yuti majanan domin duk wanda ya bada abu a ce in ka bada abaka in ya ga dama kuma zai baka kyauta ai ma asali ma farko ma ai kyautar ya bada tunda dama sadda ya halitta ka mi ka bayar wane ne ba da wani abu ko tukwici da aka yi shi saboda za a mai halitta bi khilafil musabbabi sabanin musabbab fala yujadu biduni sabab shi ba a yi sai da sababi to saboda haka iwat na magana iwat ana iya baka ko da shi ko babu shi yasa suka kore ta daga sababiyya wa qala wa ala zalika yantafi ta'arud bainal aya wal hadith in muka kalli wannan ba wani karo tsakanin aya da hadisi haka dan an ce mutum ba zai shiga ba aljanna da aikin sa to sai dai in Allah ya so shi da rahamansa to in ya so shi da rahaman sai ya bashi dama ya bashi sababi ya bashi taufik ya bashi dacewa ya bashi komai ya aiki kuma ya kalli waɗannan abubuwan da muka faɗi guda hudu daga nan sai ya sallama na farko ya gano cewa inda ba a datar da shi ba zai aikin ba na biyu ya gano shi bawa ne komi nashi na mai gidan shi ne na uku ya gano cewa maganan shiga aljanna da aka dai za a shiga da falala Allah za a shiga aljanna amma magana aiki wajen rabon gidaje na hudu ya gano cewa in ma an tattara aikin shi a rayuwar shi gaba daya duka duka guda nawa yayi rayuwar shi mai karewa ce wadda za a bashi ba ta karewa ya ka gani na haka da an auna wannan da wannan za a ga akwai bambanci mai nisa na haka ba yadda za a ce sun yi daidai ko a kwatanta su a ce iri ɗaya ne ya fito ko? zo ina kai zuwa ce mashi ya ƙara zuba mun a ciki ya kawai zuba ruwa ya fito ko so da haka abin da ya kamata mu kalla kenan qultu sabaqahu ila zalika ibnul qayyim shi ma wannan maganan ma da yayi shi Alkurmani. Ibn ibnul ya riga shi fa qala fi miftahi daris sa'ada ibn al-qayyim yayi magana cikin wancan littafin namu miftahu darus sa'ada yace al-ba'u nan muqtadiya lid-dukhuri ghayra al-ba'il madiya wannan ba'un din da take hukunta za a shiga aljanna ba irin ta da bace ta maganan sababiyya fal aula asbabiyatu dalla ala anna al-amal sababu ad-dukhul al-muqtadiya lahu qaqtida'i sa'ir al-asbab li musabbabatiha nace na farko abin da ya kamata mu kalla in ma an ɗauki wannan ba'un din aka ce sababiyya ne to a ce kawai ta sabbaba wannan dalilin sababi wanda Allah ya hore ma ka aikata shi yasa ka shiga aljanna domin an sabbaba ma ka yi imani an sabbaba ma ka yi aiki an datar da kai kuma dan cikin akwai wanda ba datar da su ba zaɓe su ba ka ko aikin maka ka je ko aikin umra dan ka tsaya kawai kai tunani ba ka san ma da za ka yi kuka ba domin zaka kalli cewa cikin miliyoyin mutane nawa ne Allah ya ciro ka ka zo kai alaman ka san Allah na sane da kai kenan kaga daga nan sai kai adda sai kai roko sai kai komi yadda aka datar da kai wajen zabo ka aka dauko ka wata alama ce ashe ta cewa tabbas ka ƙara sanin ana sane da kai in ba haka ba da ya aka aka tsinto ka a cikin garin wani ka dubi ƙauyen da yake ma ko a cikin ƙasar taku inda za a ɗauko shi a taho da shi kuma ka zo wurin ka gaba kowa irin ka wani ma sai ka kokari da gaske sannan ba haka nan ka ga 'yan ƙasar ku idan ko ranar arfa ce aka je ko aka zo wajen ka'aba ana ɗawafi ranar ɗawaful ifada to idan ka diba za ka ga kaman kai kaɗai ne saniyar wari dan duka kafin ma ka ga irin ka wani lokaci sanyi da gaske to balle a je arfa in ka ga kana ganin irin ka to a tantin ku kake amma in ka fita daga tantin nan ka nufi wani wuri to za ka ga gaba ɗaya malam an koma kaman ba kowa sai su duk ga nan kala daban-daban mutane daban-daban kai kaman duniya ce ta taru gaba ɗaya wuri shi yasa wani lokaci mutum ba ma zai iya ba duk da yanzu kulle mutane ake yi amma duk wata rana dole wani sai ya kurkura ya samu ya fito ya je ya zagaya ya ga irin yanda jama'a suke a wurin nan mutum dole ya kuka ya tunanin lalle tashin kiyama wani abu ne to duk wannan ma ba za ka gansu ba sosai tunda tanti tanti ne amma ranan da za a yi jifa ranan farko malam tun da asuban na aka tafi to wasu ma sun riga sun tafi sannan ba sun kai maka kai kafin ka taso ka cikin larura amma in hantsin nan ya daga kuka taso kuka biyo hanyar nan kaga tun daga abin nan tun daga Muzdalifa malan jama'a ne ba inda suka datse ga sunan har zuwa wurin jifan nan kuma ana tafiya sai dai ka ji ana ta tafiya an yi hanyoyi an rarraba an rarraba hatta wani lokacin baka sani ma ma baka lura ba yanzu yanzu nan za ku rabu da abokan tafiyarka domin ana iya zuwa wani wurin su bi ta kasa kai ka bi ta sama baka lura ba an sha yin haka ka kalli wannan yawan jama'a wasu jama'a ne ɗaiɗaiku aka ɗan tsintsinto daga ƙasashe daban-daban to ranar da za a taru gaba ɗaya fa duk duniya wuri ɗaya to daga nan za ka ƙara gane girman Allah ta baraka wata'ala tunda a lokacin nan ana tafiya wurin ko in an je can wurin da masu jifan da waɗanda suke kan hanya da waɗanda suka gama suka nufi maka suka tafi makka su je su dawaful ifada duka gaba ɗaya sun je suna ɗawafin a wajen ɗawafi ko kuna nan kuna jifa waɗannan na kan hanya sun nufi maka waɗannan na kan hanya daga mu su kuma sun nuho wurin jifan kuma ma kan hanya kowa Allah yana sane da shi kuma yana jin abin da yake cewa bai da bambanci da yana sauraron mutum ɗaya kuma idan ya biya ma kowa bukatar shi a wannan lokacin ba ta da bambancin kuma ya biya ma mutum ɗaya bukata saboda abin da yake da shi da yawa shi yasa ya ce ya ibadi ya ce ya ku bayina inna ma hiya kawai ya ce lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum da mutanen farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljanunku kamo fi sa'idin wahidin za su tsayu a wuri ɗaya gaba ɗayansu su taru fasa'aluni sannan su roƙe ni sun ma'atsaitu kulla wahidin minhum mas'alata sannan in biya ma kowa bukatar shi gaba ɗaya ma yanqusu zalika ma'indi Ya ce wannan ba zai rage komi ba daga abin da na mallaka illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila fil bahar sai dai kamar yadda allura za ta rage idan aka tsoma ta a teku ka duba malam sani yanzu komu nan aka ce yau an samu wani mai kuɗin da ya tara kuɗi ya ce kowa ya ɗauka iya ƙarfin shi sannan mu ɗauka kowa ya ɗauka iyakar karfin shi mu tafi sannan a ce kuma bai ji komai ba a arzikin shi ai za ka ce arzikin nan yana da yawa kalle dai yawan muka gani kowa ya ɗau buhu buhu wani kasan kuma yanzu matasan nan suna da karfin da wani buhu biyu zai ja tunda suna jan buhun siminti biyu na gani da kaina wani da ya zo kawai ran ya zo zai jawo buhun siminti kawai ya ji baya zai ansa suka ce mai kauda ba gabara ba ba ai tunda kuka haifi kamar mu yanzu ku daina ɗaukar siminti ya ce gaskiya ne shi sai ya ga sun jawo biyu ya ɗauko ɗaya ya rungumo ya ƙara ta ƙara saba mai ɗaya an saba mai guda biyu ya ce gaskiya ne shi da kanshi ya zo ya bani labari ya ce kai Allah ka samu cika da imani ya ce wallahi har yau kuma bai fa ɗaukan ba jawo shi da yayi ya ce har yanzu bayan shi na ciwo ya ce wallahi yanzu jikin shi na ciwo akwai wani mata wasu matasa nan ranan nan da ake wancan hakiransa ake yi duk inda suka sai a ce su kawo kaya nan su kawo kaya nan in suka fara loda shi a cikin baro sai ka sha mamaki su loda su loda su loda ya su fallo da gudu da shi cikin abin nan ba suna zuwa kawai su juye shi kuma su koma tun da safe kuma suke aikin na haka dare ba su bari ba to babansu da ya zo ya ce ai shi aiki na ce mm, mm, an wakilce ka ai kai da gara da baka zo ba kai da ma kake yawo kana surutu shi wannan baya surutu tun da safe aiki yake mu gara da ka turo ba da shi kai baka zo kai baka zo ba da ce wallahi gara da baka zo ba kai da za ka yi gungu can kai magana can kai magana ba na san ka ba gara da wannan ya zo wanda ka turo ya fi ka yin aiki tun da safe ke jidar siminti bai bari ba kai ko da ka zo sai ka je can kai magana ka je can kai magana ka je can kai magana to ai gara da baka zo ba ma tun da ka turo wakilin ka shikenan na ba an ka gairuka ba shikenan <laughs> to ka kalli irin waɗannan to saboda haka kowa da irin abun nan dinsa ina na fito ma na bace ko ina nike na kawo ta magana ne kuma na taho nan na ɓace ko oh. na magana wa ruwa ban ji ba to kowa zai tsayu shikenan al-muqtadiya wannan saboda haka wasaniya bi mu'awadati nahaw ishtaraitu minhu bi kaza wasu suka yi amfani da bawon din na mu'awada kamar na sai kaza a wurin shi da kaza fa akhbara anna dukhulul janna laysa fi muqabalati ahli ahadin to amma sai aka bada labari to in haka ne ko ita shiga aljanna ba yadda za a ce kai ne kai wani abin da ya cancanta ka shiga saboda haka sai dai a shigar da kai da rahma wa annahu laula rahmatullahi li abdihi aka ce inda ba dan rahama Allah ga bayinsa ba lama adkhalahu janna da ba zai shigar da kowa aljanna ba li'anna amala bi mujarradihi domin aiki in dai tsuran aiki ne walau tanaha ko da ka kai ƙarshe ƙololuwa aikin nan to wannan layu jibu bi mujarradihi ai baya wa shi tsuran shi kawai a ce ta dalilin shi dukul aljanna a ce mutum ya shiga aljanna wala an ya kuna iwadan laha ko kuma a ce shi ne ya biya da kai aiki ne kawai yanzu an baka aljanna dan an biya ka da wai kai kayi aikin da ta dalilin shi aka biya ka da aljanna ba aikin da za a yi la'annahu lauwaka alal wajahi, alladhi yuhibbuhu Allah domin ko da ma a ƙaddara mutum yayi aiki ta hanyar da Allah yake so asa misali a ce mutum yayi aiki kuma Allah ma ya karɓa, ƙaddara ma mutum yayi aikin yayi daidai da yadda Allah yake so la yuqawamu ni'matullahi to la kuma ba zai daidai da ni'iman da Allah ya ma ba Allah ya yi ma ni'imomi da da yawa wanda ko da an zo an gwada aikin naka kaddara ma kayi mai kyau an karba to idan aka sa shi a ma'auni kamar yadda muka karanta aka ɗauko aikin da kai gaba ɗaya a ma'auni aka kwatanta aka sa zunuban da kai kuma to gaba ɗaya ni'ima za ta cinye wannan aikin naka na alkhairi to ya za ka yi dan zunubin sai in an yafe in ba yafe ba kuma shi kenan tunda ni'ima ta kwashe ta kwashe lada bal jami'ul amal ku ji ku saurara sosai kuma mu gane aka ce bal jami'ul amal duk ayyukan da mutum ya yi gaba ɗayan aka tara su duk a rayuwarsa ya yi sittin ko ya yi saba'in ko ya yi tamanin kaddara ma ya yi shekara ɗari tunda mun yi magana mai shekara ɗari biyar ma yanzu shi ya yi bauta ya ce an ce a sashi aljanna da ni da rahama Allah ya ce a sashi da aikin shi dai kun ga abin da ya kare kuma bai shigan ba sai da aka ribe shi da rahaman sannan aka yafe masa to kaddara ma kai kayi shekara ɗari kana bauta kana da'a kuma irin ta waɗancan mutanen zaka iya ma to to ma kaddara duk kayi haka din an karba to duka ayyukan da kai bal jami'ul amal dukkan ayyukan da mutum yayi la la yuwazi ni'matan wahidatan ba zai yi daidai da ni'ima ɗaya da aka yi ma ba malam sani shekara ɗari ko shekara saba'in mutum ya yana ta aiki kuma ba ma sabo kaddara ma ba sabo to wannan aikin nashi gaba ɗayan aka sa shi a ma'auni to ba zai biya ni'ima ɗaya tal da Allah ya yi masa ba to ya zai biya sauran kuma ya za a yi da sauran abubuwan da za a yi ya fito ko fatabaqa sa'iru ni'amihi ay muqtadiya li shukriha wa huwa lam yuwaffiha ay haqqa shukriha to kaga daga nan sai sauran ni'imomi su kuma su taso misali yanzu mutum ya yi shekara ɗari yana aiki na alkhairi kuma na daidai wanda ake so kuma ƙaddara an karɓi aikin ya fito ko to ina aka tara ni'imomin da aka yi masa ni'ima guda za ta zo ta kwashe ladan aikin to ya ƙare yanzu to sai sauran ni'imomi su kuma su taso su kuma su zo su ce to mu kuma da me za ka biya godiyanmu to kaga idan nan aka ce sai ya biya godiyar sauran ni'imomin da me zai biya daga nan sai dai wuta to sai dai a yafe mai to shine nan saboda haka in an zo in ta kwashe to sauran ni'imomin su kuma falau azabahu fi hadhihi hala to idan da daga nan ku gane magana na ina ba da misali ne don mu gane sosai da za a kaddara yanzu kayi shekara ɗari kana bauta ta dama mai baccin nan bayan ka bayan ka kai tsaye kai din da ka juya ai bacci kake wancan din da ya juya na bayan ka bacci yake mai eh bacci kake yi na kallon ka mm, kuma bayan wanda kake shi baya bacci kada ka harbo mana shi taba ganin shi ai bacci ba tun baya tun bypass kaga yau in ka zo ka halbo mana shi kai mana barna saboda haka idan ka tsaya ka kalla mutum ya yi shekara ɗari yana bauta sai ya zama na an zo bautan nan sai aka ce to yanzu wannan bautar tashi a zo a biya godiya ta ni'ima ɗauki mafi ƙaraman abin nan ba 'yan ni'ima wadda tafi ƙanƙanta a ce ya biya to wannan ni'iman za ta kwashe duka ayyukan da mutum yayi. to shi shikenan sai sauran kuma ni'imomin su zo su kuma a ce to yin kuma sai a biya godiyanmu to da a wannan lokacin Allah bai so mutum da rahama ba ya ce to tun da haka ne ba abin da zaka gode ma wannan ni'ima a kai mutum wuta to an zalunci mutum ba abun biya kaya sun kare saboda haka da Allah zai ma bawa azaba a wannan lokacin wa huwa ghairu da ya azabtar da shi wa huwa ghairu zalimun kuma ba zai bai cuce shi ba amma wa idza rahimahu fi hadhihi alhala to kaga kau a lokacin da ka kasa ku sosai da aka zo ni'ima kayi shekara ɗari kana bauta ni'ima ɗaya ta zo ta kwashe wannan bautan yanzu sau sauran ni'imomi suka zo suka ce to mu kuma sai ka biya kuɗin mu sai ba ka da shi da Allah zai ma azaba wannan lokacin bai zalunce ka ba to ashe a wannan lokacin kau in yayi ma rahama ya ce na yafe ma shiga aljanna to da rahamarsa ne da falalarsa ba dan ka cancanta ba ko ko akwai wanda ya cancanta nan babu shikenan ya fito to shine nan wa idza rahimahu fi hadhihi alhala idan ko ya ji kambawa ko bai baiwarsa a wannan halin kanat rahamatuhu khairan min amalihi to rahaman da ya masa ai tafi aikinsa kenan to ina ma aikin da ya kare wajen ni'ima daya kama fi hadith ubay bin ka'b kamar ya zo cikin hadithin ubay bin ka'b radiyallahu an alladhi akhrajahu abu daud wa ibn majah fi dhikril qadri wanda abu dawud da ibn majah suka ambace shi a wajen ambaton qaddara fa a ciki suka ce law anna allaha azzaba ahla samawatihi wa ardihi la'azzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum wa law rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum tabaraka wa ta'ala shi ko annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya bamu wannan labarin aka ce da Allah tabaraka wa ta'ala zai ma dukkan halittar sama azaba sannan na ƙasa ma ya yi masu azaba gaba ɗaya da zai so da ya azautar da su kuma ba wanda zai ce masa dammi kuma bai zalunce su ba domin kowa in ya ce kama shi da abin da aka yi mai bai biya ba to daga na ana iya ce to sauran sai ka biya saboda haka in baka biya ba ya ma azaba kuma ba wanda bai mawa ba ba wanda yake yayi yana yi kuma bai daina yi ba tabaraka wa ta'ala walau rahimahum da kuwa za a ce ma kowa rahama kuma na saman da na ƙasa ai kanar rahmatuhu khairan lahum to rahaman nan alkhairi ne gare su ya so su da alkhairi ne ba su alhadith ya fito ko qala wa hadha fasl alkhitab ma aljabariyya wannan shine abin da zai raba magana ya tantance mana magana tare da su jabariya da suke cewa mutum baya da wani aiki nashi kawai inda ya ce ya yi imani kawai shi kenan da imanin shi da na mala'iku da na kowa duk ɗaya ne dole ba za su ba ruwansu da aiki kawai inda ka imani shi kenan alladhina ankaru an takuna al'amal sababan min fi dukhulil janna min kulli wajahin wanda suka ce ba wani wai aiki gaba ɗaya ba shi zai sa a shiga aljanna ba don haka in kai imani kawai kada kai aiki kai zaman ka kawai su haka suka ce jabariya wal qadariyya su ko qadariyya alladhina za'amu anna aljannata iwadul amal su ko suka ce a aljanna in kai kawai dan aikin ka ne aka baka in baka yi ba za ka samu ba saboda aka biyan ka aka yi kawai saboda haka suka ce kawai shikenan wa annaha thamanuhu cewa aikin da kai kawai biyan ka aka yi kai ne in kana son babba kai aiki da yawa wa anna dukhulaha bi mahdil amal suka ce aljanna kawai mutum yana shiga ne da tsuran aikin shi wai ba wai wani abu ba wani abun da Allah ya mai su kawai aikinsa ne suka saboda haka suka ce ba ruwansu kawai aikin ka ne kai ne an kai aikin ka ka samu aljanna in baka aikin ka shi kenan wal hadisi ya da da'wa ta'ifataini shi ko wannan hadisi ya bata mana da awan duk bangarorin guda biyu don haka jabariya an rusa su kadariya an rusa su jabariya su ne masu cewa ba wani magana aiki kawai ko din kai imani kawai ba sai kai aiki ba za a samu dan aljanna ya shiga aljanna kawai ba wani abu su ko kadariya suka ce a da tsantsan aikin ka zaka shiga saboda haka Allah bai taimake ka ba wani taimakon da aka ma wannan dukansu ta'ifa ce dalla ya fito ko qultu wa jawwaza al-kurmani aidan anna an yakuna al-muradu ay ya zama anna ad-dukhul laysa bil amal wal idkhalu al-mustafadu min al-irth bil amal wa hadha imma sha fil jawabi an qawlihi ta'ala urithtumuha bima kuntum ta'malun yace shi ya ƙara magana yace zai iya yiwuwa ai annal murad an yakuna al-murad abid dukhuli laysa bil amal ya zama na shigan ba wai da aikin kama ne ba dan aikin ba wal idkhalul mustafadu min al irth bil amal amma wancan shigan wanda ake fa'idantuwa a ce ka rinjayi wani abu a ce ka gada to shi kuma ta dalilin aiki ka shiga da rahama dalilin ka yi aiki kuma da aka je cikin aljanna wasu ba su shiga ba sai aka ɗauko tasu aka baka ai kai saboda ka yi kirki ne ko kamar yadda aka yi magana cewa mutumin da duk zai mutu lokacin da mala'ika zai zo za a cire masa rai to sai in mutumin kirki ne sai a nuna masa gidansa na rahama wanda zai ji daɗi ya more a ciki sannan kuma sai a nuna mashi gidan azaba shi kuma a ce da ba kai kirki ba kaga gidan da za ka shiga nan aka ce wannan ana yi masa haka ne don ya ƙara gode ma Allah baraka wata'ala ala da samun wannan nema da yi shi ko wanda bai kirki ba sai a nuna masa gidansa na aljanna a ce masa ka gada ka yi kirki daga inda za ka shiga kin gada kin yi kirki daga inda za ki shiga amma yanzu da ba a yi kirki ba kuma kaga inda za ka shiga sai ya zabura aka ce wannan saboda ya ƙara masa hasra wa nadama ya ƙara masa nadama da baƙin ciki ya kalli cewa inda ya yi kirki daga inda zaya to shine nan sai aka ce wannan da aka ce orith muha an ba su ta dalilin sun yi aiki ne amma ba asalin shiga ake ba wa in mashafil jawabi an qawlihi ta'ala urithumuha bima kuntum ta'malun kun gani ko lam yamshi fi qawlihi ta'ala udkhulul jannata bima kuntum ta'malun kaga shi bai ce udkhulu ba sai ce in an ce urithumuha bima kuntum ta'malun to kun riga kun shiga kenan amma an ƙara maku a ciki saboda abin da kuka aikata kaga kamar ai kaga kusan fassarar rabon wurin da yake nan tunda an raba an raba an raba ita fa aljanna ba a barin ta empty domin mutane ba za su cika ta ba wuta ita ce za ta cika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ya ce za a zuba ma wuta jama'a a zuba mata jama'a faujun an faujin tawaga tawaga tawaga tawaga tawaga ai ta zubawa ai ta zubawa ai ta zubawa Allah shi kadai san iyaka abin da za zuba sannan sai ya tambayi wutan ya ce halim talati wuta kin cika sai ta kuma ta ce halmin mazid akwai ƙari ne yanzu ko a nan duniya in ka ba mutum abinci ka ce ka ƙoshi sai ya ce akwai ƙari ne me yake nufi an ba shi ƙarin nan zai ƙara aka ce ba za a gushe Allah yana zuba mata mutane tana lankwamewa ba ana zuba mata mutane tana lankwamewa ana zuba mata mutane tana lankwamewa ana cewa halim talati kin ƙoshi kin cika tana cewa halmin mazid aka ce sai lokacin da Allah tabaraka ta'ala shi ya san yadda za a yi abun ya ce zai aka ce zai take ta da diddigen shi sannan sai ta rika cewa kattu kattu kattu kattu ya isa ya isa ya isa ya isa kamar irin motar kaya an cika ta da kaya yanzu ta fara nishi tana keke keke keke alaman ta koshe yanzu haka za a yi mawuta amma aljanna ba za ta cika ba saboda haka in aka zo yan aljanna suka ɗauki wurin zamansu suka ɗauki wurin zamansu za a ga akwai wurare daban inda ga sunan ba iyaka ba kowa ciki to saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala sai ya gadar da yan aljanna a yi masu ƙari duk da haka ba za ta cika ba to sai a halitta wasu 'yan aljanna a cikin aljanna kamar yadda aka halitta matan aljanna a cikin aljanna ka tarar da su to sai a halitta wasu wasu halittu a cikin aljannan saboda su zauna cikin wurin domin mutane galabiya ba ka jin daɗin gidaje duk ko ina empty kai kaɗai ne a cikin gida to sai a yi wannan halittan kaga ba maganan sabo ba maganan ɓacin rai sannan wanda su kuma suka mutu ba su yi aure ba dama in maza ne to akwai mata wanda su kuma sun mutu ba su yi aure ba su ma sai an halitta masu mazansu a can wanda za su aura a cikin aljanna tunda su ba su tafi da miji daga nan duniya ba ba su yi aure a nan duniya ba to a can aljanna sai a ba su domin an ce ma fil jannata min azab babu gauro ko gauruwa a aljanna ba a zaman gwaurantaka a aljanna ina za a yi zaman gwaurantaka gauro ai yana cin wuya a nan duniya ya cuya ya koma lahira kada <laughs> cin wahala ina ko mutum ya mutu gauro ko kin mutu gwauruwa idan kika je lahira to ba za a bakki ba in dai kin shiga aljanna ba za a bari ka zauna can kamar inda ba inda nan gwamro ina inda a hada kudi in ka bari bari ba kai ba za mu ma ta ta shajara rayi a ce aha insha Allah ya ta wasu wasu da tsoro kada ta bo su don haka gonro ba ba magana in dai mutum gonro ne eh, ba dadi an ce in kana so ka gamu da Allah lami lafiya lau ka game da ka gamu da shi kana da aure to in ka iya kokarin ka baka samu ba ba sai ka hakuri ba in ka je can shikenan sai a baka sai a ba amma aljanna ba gonraye mi kace ya ji daɗi yana jiran wancan kai me yasa baka jira wancan din ba eh ah ina to ana hada wanda ya samu wani ya samu a can hmm? inda ka iya kai yinka baka samu ba shikenan amma dai ba hada wanda daga nan akwai a can ma akwai kuma nan watakila ka sani ko dalilin nan ka zo ka auren kuma ka samo na kirki ko diya ta kirki ko ɗa na kirki wanda kuma kana can ɗin ka je can ka samu can kuma ya ta'adda aljanna ta ka tai kololuwa yanzu muka gama magana aljanna ana ba da kololuwar sama ne ta hanyar ayyuka to idan ka mutu aikin ka ya tsaya idan kana da ɗa sai ya ci gaba da aiki shi yana aikin alkhairi to kuma an ci gaba da ɗora ma kana ana ta ɗora ma ana ta ɗora ma hawan hawan hawa ko guda ɗaya ka samu in ka haifi ya'ya kai iya ƙoƙarin ka duk su zama na kirki amma in baka same su duka ba ko guda ɗaya ka samu ka ɗaga hannu ka gode ma Allah da ya baka guda ɗayan nan ba ƙaramin abu ya ma ba ko ɗaya tal ka samu a ciki ko namiji ne ko mace in dai ka samu guda ɗaya ma tal ciki ka gode ma Allah tabaraka wa ta'ala ka samu abin da ake nema za a so inda sun sa an samu duka amma ko baka samu duka ba in dai Allah ya sa ciki ko namiji ko mace ya baka guda ɗaya na kirki wanda zai rika yin aikin alkhairi ya nema adda ka samu babban abin da ake so ibnu taymiya yana da wani littafin sadaki da ake ce mai wannan iktisad fil islam yana maganan tattali yana magana abin nan har da aka economic concept in islam an fassara shi da turanci sai yi wata questionnaire ya ba mutane ya ce a bada amsoshi wani investment ne mutum idan ya yi a rayuwarsa sadda yake raye zai ta amfana da shi sannan kuma lokacin da ya mutu wannan investment din zai ci gaba da ya ta yaduwa ya ta bunƙasa babu resolution of partners babu magana in ka mutu yanzu abun ya tsaya ko in kai wani abu ya ci gaba da tafiya ya ci gaba da tafiya yana bunƙasa watakila ma ya bunƙasa bunƙasa da kai baka bunƙasa shi ba sai da kake raye akai ta bada amsoshi kala daban-daban kala daban-daban amma da aka gama sai ya tattara ya ce ba abun da ya kai ka bar abun nan guda uku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ko dai sadakatun jariya ko ilmun yuntafa bihi aw waladun salihun yad'u laka sai ya dau wannan ya kewaye ya ce to wannan shine abin da yafi kowane ka bar da ko ɗiya ta kirki wanda zai rike ma addu'a domin an yi magana ibnul qayyim ya ce wasu za su ga darajar su ta karu a aljanna daga masu kololuwa suna ta ƙara samun kullun su ga an yi sama kullun su ga an yi sama suka ce wai da me suka samu wannan daraja ina suke samu wannan aka ce ɗa ko ɗiya ko baro na kirki suna ayyukan alkhairi shi yasa kuka samu wannan matsayi ya fito ko so da ba karami abu bane Allah ya azurta mutun da zuriya tayyiba muna roƙo Allah ka azurta mu da zuriya tayyiba shi yasa Allah ya koya mana addu'a da kanshi yace rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama bayan nan muka karanta wata da aka ce ya kamata kullun ka rika yi Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya fi dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al'afu wal afiyata fi dini wa duniyaya, wa ahli wa mali Allahumma astur aurati wa amin rawati Allahumma hafazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi azamatika an uqtala min tahti hadha min jawami kalim min nabi min annabi sallallahu wannan yana da gayatu ahammiya mutun ya rika yi to ka tare ko ina dan ka tattare ko ina ya fito ko to raka mutun yayi wannan yayi abin da zai samu abin da zai sa Allah ya sa ya samu Allah ka azurta mu da zuriya tayyiba to in ka samu wannan shikenan to kaga sai a ce muha wannan ya bambanta walam yamshi qawluhu udkhulul jannata bima kuntum ta'malun kun gani annahal wa yazharu li fil jam'i bainal aya wal hadith jawabun akhar sai shi kuma malam yace ni kuma zan iya bayyana ya bayyana gare ni zan iya hada ayan ma da hadisin a wani wuri kuma da wata amsa wa huwa an yuhamala al hadith shine a dauki hadisin ala anna amala min haythu huwa amalun la yastafidu bihi al amil dukhul al janna ma lam yakun maqbula yace sai a dauka cewa shi dai aiki in dai tsuran aiki ne to ba shi zai sa mutum ya shiga aljanna ba matukar ba karba ba in ba karba ba to daga nan sai me to kuwa duk lokacin da kuma aka karban to taimakon ka aka aka karba kaga dai shikenan yanzu ko kai aikin ba dai sai da aka taimake ka ba amma in ba karba ba fa wa idza kana kadhalika fa amrul qawli ila Allah saboda haka saboda haka sai a bashi wannan wa inna ma yahsulu bi rahmatillahi liman yaqbalu min to saboda haka umurnin da Allah zai bayar na maganan wannan sai a ba al'amarin magana Allah kawai a bar shi zuwa ga wannan cewa rahama Allah ce ga wanda Allah ya karbi aiki in an karbi aikin nan to rahama ce Allah ya ma wa ala hadha fa ma'ana qawluhu ta'ala udkhulul jannata bima kuntum ta'malun ai ta'malunahu min al-amali al-maqbul shine abinda kuka aikata na aikin da kuma aka karba kuma mun yi magana wajen karban ba a karba sai in an kau da kai game da kurakuran da muka yi an kau da kai game da zamiyan da muka yi an runtsa ido game da abubuwan da muka yi na takasi na na ƙasa wajen aikin to da aka yi haka ba taimakon mu aka yi ba karba kina ana son mu da rama ne sai aka karba kamar yanzu malami ne na jarabawa yana so ya ji tausayin ɗalibai a wani wurin ya yi kwana so da yawa inda za ka kalli makin skim ko wata takarda da wani malamin makaranta ya yi makin wani wurin da yake so ya ɗan ba ɗalibi wani abu in ɗalibin ya ɗauko wani wuri ya rubuce-rubuce idan wani wurin bai sa in ba misali sai ya sa mai wani wurin bai sa n ba ya kamata ya sa sai ya sa mai wani wurin sai ya sa kawai sai ya makin kuma wurin wani wurin wasu yan kalmomi ya biyo kan hanya bai karasa ba sai ya cike su sai shi kuma ya kara mai makin ai kaga ya so ya taimaki in ba haka wannan ba sai ya soke su ko amma dai sai ya bi ta yi ta bi ya ta bi ya ta bi to ashe sai da ya kau da kai ga wasu abubuwa na ɗalibin sannan sai ya bashi maki kaza to wannan ɗan adam ma fa kenan to ya Allah min babi aula in dan adam an bashi wannan daman har yayi haka to yaya Allah tabaraka wa ta'ala da haka wannan shine abun nan din su muna za mu gani nan aka ce wani daga cikin abun nan ya je ya dauko wasu tsuntsaye ya ga 'ya'yan tsuntsaye a cikin sheka ya kwaso su da ya kwaso su uwar ta biyo ta kewaye shi ta kewaye shi ta zagaya shi ta zagaya shi saboda ya kwashe mata 'ya'ya cikin rigar shi kawai sai ya kara buɗe rigar da ta ga kawai ta shiga ciki ita ma saboda 'ya'yanta ya kullo ta ciki ya kunso ta ya taho da ita gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bude ya ce manzon Allah wannan tsuntsuwan na je abun mamaki na kwashe mata 'ya'ya ta zo ta yi ta zagaye kaina ta yi ta zagaye kaina ta yi ta zagaye kaina ni kuma na buɗe rigan da ta ga 'ya'yanta kawai ta shige a ciki sai ce to yanzu buɗe ta ya buɗe ta ya mata haka tashi ta ki tashi saboda 'ya'yanta yayi yayi da ita ta tashi ya ki sai ya ce to daukata da ita da 'ya'yanta ka je ka maida ta wurin da ka dauko su gani da ya dauke su kawai ya ce kaga ta ki tashi ta bar 'ya'yanta ko da za ta halaka to yaya kake gani wannan da take ma 'ya'yan nan take tausayin su lullube su yaya Allah duka wannan maganan tausayin da take yi a cikin ɗari ne da aka ɗauko guda ɗayan nan da dabbobi da mu da mutane da dabbobi da aljanu da tsuntsaye da dabbobi duk a ɗayan nan muke musharaka to yaya Allah da tara na hannun shi sannan kuma da tara nan da ke hannunsa ranar lahira sai an haɗa da ɗayan sun koma ɗari cur sannan zai ma 'yan aljanna kuma rahama saɓanin 'yan wuta su ko 'yan wuta wutan nan azabarta ita kuma saba'in aka ɗauko ɗaya aka jeho nan ciki ita ma ɗayan aka luguiguita ta aka luguiguita ta duk wannan masifar da kake ganin wuta ta duniya tana yi a cikin ɗayan nan ce da aka tace to amma ranar lahira sai an mai da ɗayan nan ta haɗu da 'yan uwanta sun koma saba'in jimilla sannan a yi ma 'yan wuta zaba a adana Allah wa jarana ko da aka mu roƙi Allah baraka wa ta'ala al'afu wal afiya shine yasa annabi ya ce babu girman addu'a babu wata addu'a da Allah ya fi jin daɗi bawan sai ya rika roƙonsa min al'afu wa afiya ka rika cewa Allahumma inni as'aluka al'afu wa afiya kaga dama ka ce fi duniya wal akhirah baffansa wanda yake so abbas ya tambaye shi ya ce gaya masa mafificiya addu'a da zai riƙa yi ya ce ka riƙa cewa allahumma inni as'aluka al'afu wal afiya fi duniya wal akhirah ya ce fa innaka in ataitahuma faqad aflahta ya ce domin in aka baka waɗannan ka riga ka rabauta na aka jama'a salullahu riƙa roƙon Allah kowa ya riƙa roƙon Allah allahumma inni as'aluka wal afiya ya fito ko ai ai wannan shine aka ce udkhulul janna bima kuntum ta'malun ai ta'malunahu min al-amali al-maqbul na aikin da kuka aikata wanda yake karbabbe wala yadurru ba'da hadha an takuna al-ba'u lil musahaba aw lil ilsa'i aw mil muqabala yace dan haka ni nan ba ruwana bawon din nan ko ta zama lil musahaba ko lil ilsaqi ko lil muqabala duka dai amma dai an san ko kayi aikin sai da aka taimake ka aka karba wala yalzamu min dalika an sababi sababiyya ba dole sai ta zama sababi ba thumma ra'aytu an-nawawi jazama sai malam ya ce sai dai kuma ga shi imamun nawawi ya yanke kai tsaye kamar yadda mun karanta maganar shi can baya bi anna zahiral ayat zahirin ayoyi kawai a zauna lafiya lau kakka je ka sha wahala ka zauna lafiya lau kuma kai ta buga aiki kawai shine anna dukhulal janna bi sababil amal kawai aljanna ta dalilin ayyuka ne da kai Allah ya karba wal jam'u bainahuma wa bainal hadith shine abin da zai sa a hada wannan maganan tsakaninta da hadisin nan cewa ba wanda zai tsira dan aikin sa shine anna tawfiqa lil amal wal hidaya lil ikhlas fiha wa qabuliha innama huwa bi rahmatillahi wa fadlihi cewa datar da kai da aka yi wajen yin aikin wanda shine babban abin da mutum ya kamata ya rika tunani ko ka tashi ka yi aikin alkhairi in ba so ka da ba so ka da shi ba da ba za ka yi ba datar da kai da aka yi wajen aikin alkhairi da aka shiryar da kai kuma za ka yi aikin ka yi saboda Allah sannan bayan nan kuma da kai aikin aka karba innama huwa bi rahmatillah da rahama Allah ne wa fadlihi ko ba haka ba tunda ba a sa shi ba a hana shi kuma ba ka isa kai aikin ba ma ka cancanci ya karba inda bai so ka ba da ansa fa yasihu annahu lam yadkhul bi mujarradil amal don haka daga nan sai a ce ba wai dan tsuran aikin mutum bane kawai ya shiga wai annan sai da aka bashi wannan wa huwa muradul hadis kuma shine hadisi yake nufi ba da tsuran aikin tsantsan zaka shiga ba sai in Allah ya datar da kai kai aikin Allah ya shiryar da kai kai ikhlasi sannan Allah ya soka da rahamansa da sai ya karbi aikin to in ya karba su kenan ya fito ko wa yasuhu annahu dakhala bi sababin amal wa huwa min rahmatillah sai daga nan sai a ce to ya shiga aljanna ta dalilin aiki amma wa huwa min rahmatillah wannan rahma Allah ne tabaraka wa ta'ala wa kulmari al al-kurmani al-akhir bi annahu khilafun sarih sarihul hadith amma kurmani yace to dai ba haka hadisi yake fiti a fili ba amma dai an yi maganganu da yawa mu dai mu tsaya iyakatan mu huta ya fito ko wannan shine abin da ya faɗi wa qala al-mazari ذهب أهل السنة إلى أن إثابة الله تعالى wato su ahli sunna sun tafi cewa Allah ya ba da lada aiki anna batallahi ta'ala man ata'ahu bi fadlin min Allah ya ba da lada ga wanda ya masa da'a to falala ce kawai daga wurinsa wa kadha intiqamuhu mimma asahu bi adlihi min haka nan in yayi azaba ga wanda ya saba masa to da adalci ne masa domin bai masa komi ba wala yathbutu wahidun minhuma illa bis sam'i baya yiwuwa ko ɗaya daga cikin waɗannan maganganu su tabbata sai in an jiyo su baya da za ka ji su ka faɗe su haka nan kawai ka faɗi wannan magana sai in an jiyo su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walahu subhanahu wa ta'ala an yu'adhiba ta'i'a wa yun'ima al'asi kuma in Allah da zai ga dama ai yana iya ladabtar da wanda ya da'a kuma ya ni'imtar da wanda ya sabo amma baya yin haka walakinahu akhbara annahu la yaf'alu zalika sai dai Allah ya bada labarin ba zai haka ba wa khabaruhu sidqun la khulfa fihi labarin Allah gaskiya ne babu sabani ciki kun san mun karanta wannan shigen maganan jiya wa hadha al hadith yaqwi muqalatahum wannan hadisi kawai makalatahum wa ya ala alal mu'tazila wannan hadisin yana karfafa maganan su yana raddi a mu'tazilawa haythu athbatu ay bi uqulihim a'awad ay a'awad al amal saboda su sun tabbatar ne kawai da kwakwalwar kansu molan kansu suka ce kawai ayyuka biya ake yi kawai don haka masu suka ce kawai aiki in ka yi sakamakon aikin ka ne in ka yi kawai ka samu walahun fi zalika khabatun kathir amma suna da bandan bandan da yawa a cikin irin wannan maganan sun yi maganganu waɗanda suke akwai rudani babu amfani ma a san su da yawa wa tafsilun tawil da ƙarin bayani mai tsawo da akai wa qawluhu qalu shine ƙarshen hadisin can gaba kun tun farko da an ɗauko shi qalu walau anta ya rasulallah suka ce har kai da manzon Allah ya ce lanyan jiya ba wanda zai tsira lanyan jiya ahadan minkum amaluhu ba wanda zai tsira daga cikin ku da aikin suka ce wala anta ya rasulallah har kai wa riwaya ta bishr bin sa'id ya auku ne cikin wata riwaya ta bishr bin sa'id an abi hurairah radiyallahu anhu inda muslim kenan fa qala rajulun walam aqif ala ta'ayinil qa'il sai dai yace ni ban gano wane ne yace manzon Allah wala anta din ban gano ba amma wannan ba shi bane muhimmi qala al-kurmani idza kana kullu an-nas yadkhuluna al-janna illa a ko la yadkhuluna al-janna idza kana kullu an-nas la yadkhuluna al-janna illa bi rahmatillah idan ya kasance dukkan mutane ba za su shiga aljanna ba sai da rahama Allah tabaraka wa ta'ala fa wajahu taksisi rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi dhikri annahu ay idza kana maqtu'an allahu bi annahu yadkhulu al-janna thumma la yadkhuluha illa bi rahmatin min Allah fa ghayruhu ay yakunu fi dhalika bi tariqil aula to idan ma aka ce sai an mai maganan manzon Allah an ce ba wanda zai shiga aljanna sai da aikinsa sannan aka ce kuma an keɓe manzon Allah har an cire aka ce har kai shi kuma yace ce har shi ba zai shiga ba sai da rahama Allah to ai ai maganan wani kuma min babu aula wannan ya nuna kowa ma kenan tunda manzon Allah ya ce hashi sai in Allah ya so shi da rahamansa to ai magana ta kare Maganar ma wani ya taso bai taso ba ya fito ko qultu wa sabaqa ila taqdiri hadha al-ma'na rafi'i shi rafi'i yayi magana fi amalihi fa qala lamma kana ajrun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam fi ta'ati azam yayin da ya kasance ladan manzon Allah fa a aikin alkhairi ita tafi ta kowa domin ku duba fa tun daga sayyidina abubakar ko sayida khadija ko sayyidina ali radiyallahu anhu ko kuma sayyidina zaid bin haritha waɗanda su ne wanda suka fara musulunta na farko tun daga wannan lokacin ila qiyamah sa'a duk wanda ya musulunta yayi imani yayi aiki na kirki sai fa an sa ladar shi cikin ladan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daidai ladar da ya samu duk aikin alkhairin da yi addu'o'in nan da muke yi duk wani addu'a da muka yi duk wani salati da muka yi duk mun ɗau ƙur'ani mun karanta duk wanda ya karanta ƙur'ani da wanda ya haddace duka da wanda bai haddace ba ya karanta ya sauke ya yi komi duka fa sai an sa manzon Allah ladan nan to a ce shi da ke da irin wannan matsayin sannan kuma an ce Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta masa ma taqaddama ma ta'akhkhara min dhanbihi an gafarta mai komi amma aka ce ba zai shiga aljanna dan saboda lada aikin nan aka tambaya ya ce har shi ba zai shiga ba sai Allah ya rufe shi da rahama ai ya kamata daga nan kowa ya ji tsoro fi ta'ati azam wa amaluhu fil ibadati aqwam qila lahu wala anta aka ce hakkai ya ce ai la yunjika amaluka ma azami qadrika manzon Allah hakkai da girman matsayin nan naka aikin ka ba zai tsirar da kai a lahira ba faqala illa bi rahmatillah sai da rahama Allah to daga nan wane ne zai zo ya ce shi zai wani aiki har ya ce wa yayi yawa in ba rashin sanin abin nan ba kuma ku duba fa hadisin da muka yi magana na jiyan da aka yi magana ko shekaran jiya wanda aka ce yayi shekara ɗari biyar yana bauta aka ce a sa shi da har ya ce muna sauka daga sama muna ganin shi akan wannan falalin yana bauta shekara ɗari biyar to yanzu an ce a shigar da shi aljanna da rahama Allah ya ce a a shigar da shi dai da aiki aka ce to shikenan sai aka ce a gwada aikinsa da kuma ni'iman da aka yi mai ta idanu sannan a ɗebe to an ɗebe to yanzu ba saura to daga nan sai ne to balle mu da za a yi shekara 60 kuma ka mu zata jiya mun yi lissafi in ka yi shekara 60 an ɗebe 15 na balaga an ɗebe 20 na bacci an ɗebe 20 na neman abincinka saura biyar biyar an ɗebe uku wajen wanka wajen kwalliya wajen cin abinci shekara biyu ne a cikin sittin ɗin kai na bauta to daga nan ya za shekara biyu ne za a ɗebe naki na bauta a cikin shekara sittin to sauran ya za yi saboda haka mu kiyaye Allah tabaraka wata ala mu ta yin abin da za mu iya mu ta roƙon shi rufe mu da rahamansa da falalarsa sannan kuma bayan jibrilu da ya gaya ma manzon Allah wannan maganan aka ce ba wannan da aka damƙai tunda ya ce a kai shi da aikinsa ne sai aka ce to a kai shi wuta da ya gane sai ya ce ya Allah kai ni aljanna da rahama kai ni aljanna da rahama saboda Allah mai rahaman ne kuma sai ya ce to an yafe mai kuma dawo a kai shi aljanna da rahaman ba a ce shi kenan ba sannan sai jibrilu alaihi salam ya ce ya muhammad ya ce ya muhammad komi da rahama Allah ne aljanna da rahama Allah ne haka jibrilu ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan cikin littafin ku ne baya kadan muka karanta ya fito ko saboda haka mu kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala mu yi abin da za mu iya yi fa qala la illa bi rahmatillah saboda haka wa qad warada jawabu hadha su'al bi ainihi kuma wannan amsan wannan magana ta fito a fili min lafazin nabi sallallahu alaihi wasallam inda muslimin min hadith jabirin daga lafazin manzon Allah ma daga hadisin jabir da ya ce la ya da ahadan minkum amaluhul janna babu wani daga cikinku wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna wala yujiruhu minan na ba wanda aikin shi shine zai kare shi daga wuta daga shiga wuta wala ana ku ji manzon Allah ya ce hanni kaina aiki na ba zai shigar da ni aljanna ba aiki na ba zai kare ni daga shiga wuta ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka mu kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala ya jama'a mu iya abin da zamu iya mu ta kokari kuma kowa ya ta kanshi kawai kada ma ka tsaya kana kallon wasu baka sani ba ko suna da wani sirri tsakaninsu da Allah wanda ni da kai ba mu da shi saboda haka kowa ya nemi kanshi ya ji kawai kanshi ta tunanin ya zai yi tunda kun ga dai manzo Allah la kullu ahadan minkum amaluhu aljanna wala yujiruhu minan na, wala ana illa bi rahmatin min Allah ta'ala sai dai da rahwata rahama ta Allah shine za a tsira shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana kuma gashi nan kun ganshi? hadisi ne wanda imam muslim ya fitar min hadisi jabir qauluhu illa an yataghammadani Allah sai dai in Allah ya lullube ni ai wa fi riwayati suhail illa an yudarikani maimakon ya taghammadani sai ce yudarikuni sai dai in Allah ya riske ni da rahamansa ko ya lullube ni da rahamansa qauluhu bi rahma ai fi riwaya fi riwayati abi ubaidin ai bi fadlin wa rahma wani wurin bi rahma aka ce wani wurin kuma bi fadlin wa rahma duka dai wa fi riwaya na al wannan al kashmi wannan kashmai hani ko yake cewa min tariqihi ai bi fadli bi fadli rahmatihi da falalar rahmarsa wa fi riwayatil a'mash wannan duk bambancin yanda riwayoyi suka zo ne rahmatin wa fadlin sai dai da rahama da falala wa fi riwayati bishr bin sa'id minhu bi rahmatin dan duk wanda ka gani dai ka san duk manan su daya wa fi riwayati bin aun bi maghfiratin wa rahma sai da gafararsa da rahmansa qala wa qala ibnu aun bi yadihi ai hakaza wa ashara ala ra'sihi sai ya daga hannunsa haka ka annahu arada tafsiri ya ne ya daga hannunsa haka ce sai dai Allah ya lullube ni kaman ai haka ce sai dai Allah ya kife ni da rahamansa ayataghammadani ya nuna masu ishara ya ce sai dai in Allah ne ya lullube ni da rahaman sai ya nuna bisa kansa alama an lullube shi ya fito ko da aka wannan ka annahu arada tafsira ma'ana ya ni wannan ai kala abu ubai al muradu ta taghammud as-satar sai dai in Allah ya rufa man asiri da aka dukkan mu shi yasa wani lokaci kai tsaye sai mu ce Allah ya rufa mana asiri wataƙila wani sai ta tunanin shi rufin asiri nan kawai shi ne a bashi kuɗi a duniya dan yi mafi yawancin mutane da an ci Allah ka rufa mana asiri abin da ke tunani ya samu kuɗi shi ba shi bane ba shi yana ciki wataƙila amma babban rufin asiri shine rufin asirin lahira idan Allah ya sa mutum bai shiga wuta ba nan din a rufa asirin ana so shi yasa kake roƙo Allahumma inni as'aluka khairai dunya wal akhirah ina roƙonka alkhairin duniya da alkhairin lahira ko rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nan. ranan ha addu'a muka yi nan da aka yi magana aka ce ka yawaita cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaita na wa hab lana innaka inene innaka antal ka rika yin wannan ka yawaita yin wannan saboda haka waɗannan idan mutum yana ta yi yana neman rufin asiri na lahira da na amma babban rufin asiri shine rufin asirin lahira wa ma zunuhu illa ma khuzan min ghamdi saif ba na ganin an ciro wannan maganan sai an ciro ta daga kuben takobi da annaka idza agmatta saifa idan ka ɗauki takobi ka sa shi a cikin kube faqad albastahu alghamda wa satartahu bihi ka sa shi a cikin kube kuma ka rufe shi da shi kenan qala ar-rafi'i fil hadith wato Imam rafi yana cewa a cikin wannan hadisin annal amila la yanbaghi an yattakila ala amalihi fi talabin najati wa Nailin darajat kenan mai aiki duk wanda ya aiki to bai kamata ya dogara ga wannan aikin nashi ba ya rika ganin ta dalilin wannan aikin nashi kawai zai tsira zai samu lada zai samu aljanna kuma zai tsira daga zai tsira daga shiga wuta wane ne darajati ko kuma ya rika cewa zai samu daraja a'a sai in ya samu dacewa Allah annahu innama amal amila bi tawfiqillah domin mutum yayi aiki ne da dacewa Allah inda Allah bai so ba da ba za ka yi aikin ba wa innama tarakal ma'asiyati ma'siyati bi asamatillah sannan kuma mutum ya bar sabo ne da kariya Allah da kaga baka sabo Allah ne ya kare ka ashe shi ya ga mai makomi fa kullu zalika bi fadlihi wa rahmatihi saboda haka ku ja layi daga ila wajen qalan rafi'i saboda kada a mance wannan wuri yana da gayatu ahammiya haka mutum kada ya dogara ga aikin sa wajen cewa zai tsira zai samu ko ya samu daraja aikin da kake yi kana yi ne da datarwa ta Allah da kaga baka yi zunubi ba kana ka bari ne ta dalilin kariya Allah kowane da falala Allah ne da rahama Allah tabaraka wa ta'ala ya fito ko to nan ba ta hudu ta za mu tashi in kaddara Allahu lana baqa gobe al-munazaratu bainal allama al-usuli Ahmad bin al-Mubarak as-sajal masi da kuma shaykhuhu al-allama as-sanawi al-masnawi su za mu ji maganganun su su kuma mu ji abin da za su zubo mana na ilimi muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu falnaktafi bi hada haka akwai magana da yawa daga nan sai mu je mu fita daga cikin fasalin mu shiga kuma sabuwar magana in kaddara Allahu lal baqa wal naktafi bi hada na'am littafin ne da yawa dole ne sai an rika gatsa shi sosai goron yana da karfi akwai daushe a da namijin goron da <laughs> jiki in ba da tsashi sosai zai kai mu hayya hade haɗe mu ta tafiya a nemi shekara ba gaba littafin ba dole ne a samu a ciccinye shi